الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء بدأ كراتمنا رسالة الزهد مع الشيخ علي بن الحسين ايوه ان شاء الله دا مدرس انه قوم شاك ومضا بتاتي حرف العين واتو بيت التوتا بالتقاري واد عين إذ لكل كفر في الدنيا اجتماع وما بعد المنون من اجتماع فراق قاتل ونوى شطوم وشغل لا يلبس للوداع وكل أخوة لا بد يوما وإن كان الرسال إلى انتفاعه فإن متاع دنيانا قليل وما يجزي القليل من المتاع وصار قليلها حرجا عفيرا تشبك بين أنياب الثياب بين أنياب السباع لكل تفرق الدنيا دكتور رضوان الدنيا اجتماع أقوى حقوق دوة رضوان الدنيا ظاهرة أقوى amma wa ma min ijtima'i babu wani haduwa ba da manuni ba ne kuma na riga mutu shi kenan don ne mutu ba ba ka ta kana shi sai dai kila a lafiya ku haɗu ku haɗu ko aljanna ko a wuta din kulli tafarruqin duniya ijtima'i ko ta tirbuwa ta duniya akwai haduwa duk da cewa ba ta da daɗi idan rabuwar da masoyinka ne idan kana son mutum to ba za ka so ku rabu da shi ba a ce ya doguwar tafiya ya barka ko ya kaura ko dama ba ko ne ya koma gani za ka kama tunanin da kima zai iya tunanin ko dama kun haɗu a wani wuri ne kuka yi ƙasar ku daban-daban kuka je kuka zuwa wata ƙasa amma kuma akwai wani haɗu idan ƙasashen daban-daban ne watakila ma ka fidda tamanin za a haɗu amma kuma wataran sai ka ga an haɗu har ka cire tsammani kwata kwata wata nan sai kai kawai ya sa ne ke cewa lakar yadda ma'ullahu kai ni ba dama. ya kunna ni kulla zanni Allah ta lafiya Allah ya kan iya haɗa mutane biyu da suka rabu rabuwa mai nisa wanda duk a zaton su ba su sake haɗuwa ba kama kuma kawai kaga sun je sun haɗu a wani gari ko a wata ƙasa to amma wa ma ba da wani ne bayan mutuwa kuma to babu wata ba wai mutum ya mutu kare mu da shi kenan magana ku sake haɗuwa a duniya ba in dai ba a aqidan albada akwai ta aqida ta yan shi'a wai mu ya mutu a garin nan to za ka yi haɗuwa da shi a lagos ko ka haɗu da shi a ingila ko a saudiya bayan ya mutu kuma to ana ba gaskiya ba ko kuma wasu daga cikin yan bidiya da suke kaddara suna ganin shekunansu a wasu wurare ko kuma shekunansu suna ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ransa a wasu rani kaga duk wannan tatsuniya ne magana ta riga bar duniya sai dai ka gan shi a mafarki idan ka gan shi a bisa surar ta yadda sahabbai suka faɗa to shi din ka gani saboda ya ce man ra'ani fil manazil faqar ra'ani li anna shaytana la yatamassalu wanda ya gani a cikin bacci tabbas ya gani domin shaytan ba zai iya zuwa a sura ta amma in ka ga wani bakin mutum sai aka ce maka manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam to tabbar ba manzon Allah ka gani wani mutum ka gani ko ka wani wanda ya kama da sarkin garin ku to sarkin garin ku ka gani shedan ne ya kamance shi ne da sarkin garin ku amma manzala kuma sai ka gan shi a surar ka yadda malamin suka bayani kenan watakila kai ma ba za ka iya gane manzon Allah ka gani ko ba manzon Allah ba ko da ba larabe ka gani sai ka yi bayani wa malamin da ya san fiskofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kamar bayani ko sai ya gaya maka manzon Allah ka gani ko ba shi ba amma in dai ka kauce a fikofin ka faɗi wata fikka daban gashi nan ba larabe mai gashi amma mai kananan ido sai a ce maka wannan ɗan china gida ka gani amma ba mu Allah ne ka shi manyan ido ne da shi ko kuma ka ce wani gajeri ila ɗan indonesia ka gani amma ba zuwa Allah ka sama so da ka sai ya zama siffan ɗari bisa ɗari mutum da ya ji ya ga manzon Allah a wani gari wannan kawai yana jira ne ra'aytu rasulullahi jahran wa yatazakka bi barisa al hadha al mahall mahalluhu ita ya ga manzon Allah a barisa babbar birnin Faransa Babbar birnin Faransa ya ga manzon Allah da kuma a fadake yake kuma to shi wannan wurin wurin sa ne ai ba garin su bane amma ya gan shi a wani to ta yaya bayan ya rasu kuma za ka gan shi ko Madina kaje ba ka gan shi ba sai dai ka ga kabarin sa to ba a gan shi a Madina ba za a gan shi a Faransa وهو في الحج يوم العيد بالخيف من منى انتهارا أتاني المصطفى بالمنامه وإلى أيضا حج أمينة أمثل الخيف manzo Allah ya zo ya same shi har ya ba shi kyaututtuka bayan manzo Allah ya shekara dubu ɗaya da ɗari biyu da wani abu yake wannan bayani ko da ɗari uku ma da wani abu yake wannan bayani kaga wannan abu ne da ba zai yi in an kawai an rabu in dai mutuwa ne a nan duniya kan ka sake da shi sai dai idan an je lahira wa ma ba al-manuni min ijtima al-manun shine mutuwa mutuwa ta da suna yawa al-maut al-halak al-wafat al-maniyat al-manun al-imam da sauran duk suna yin mutuwa to an riga an mutu ba za a sake haɗuwa ba amma akan haɗu a wuta ko a aljanna yan wuta Allah ta ba mu labarin manyan suna cewa ƙanana suna cewa a kawo manyan azaba su ne suka fata su ta jayayya a cikin wutar nan. su faɗa wa yana manyan su faɗa kana su faɗa ta ga sun masu nan. ana za su wani shi to haka nan a aljanna nan ma ana haɗuwa mummuni za su haɗu a aljanna wanda wani gida ya kai zuwa alal ara'iki abin nan yanzu ko kuma abin nan ala fururin mawduna mutakina alaiha mutaqabilin suna kwanci akan gadajensu wanda aka kera aka saka da zinari sai ga gansu suna gide suna fuskantar juna daga aljannanka kana hango wani daga su kuna jira kana hango shi na hango ga zama an sa ku a majiki ko a talabijin live ko kuma kuna kamar kuna waya irin bidiyo call din ya wuce haka ma kamar kana skype so da haka kwamfuta a gaban ka yana kallon ka kana kallon su kuna magana to haka za a yi kirikiri za ka gaba so amma wani baya kai wa wani ziyara saboda ne kila aljanna ta bata kai taka ba idan na je na ji wata ni'ima aljanna ka tawa ba irin ta bane ai kaga ɗayan biyu kila ko dai da ce ba zan dawo ba ni ba zan koma dawa mu kai ta min ban kwana in ki tafiya kamar nan duniya mu ce sha <laughs> ba son bari kiske ko kuma in ji haushin me yasa ni aljanna ta wata zama irin ta ba kuma a aljanna babu haushi babu jin wani zana ma fi su zuri min ridin to kaga shi yasa ba za ka kai ziyara ba amma ana haduwa a wata kasuwa duk ranar juma'a kamar da ya tabbata a hadisin sahih muslim maza ta wata yana fi jannati da sukan ya atuna a kulle juma'ati akwai kasuwa a janna duk juma'a yan aljanna suna cin wannan kasuwa to nan ne za a je a haɗu ba a gaisa da juna kiri-kiri bayan kuma daga gidanka kana hango shi in da mutumin ka ne kuna hira ko dan uwanka amma a kasuwa kuma sai a je a haɗuwa duk kasuwa sai wata iska ta tashi daga arewa sai da zo ta ta yatsu a kan fiskokinsu da tufafinsu sai daga sun ƙara kyau da kwanjini sai su ci kasuwa sai su koma gida idan sun je sai iyalin su sai ka amma wallahi kun ƙara kyau kuma sai su ce wallahi kuma kun ƙara kyau wannan kasuwan za a ci ta a aljanna hadisi ne inganta to kaga a nan duniya ba za ku haɗu ba in mutum ya mutu sai dai in ka je lahira ko dai ku yi haɗuwa marar kyau a wutan jahannama ko kuma ku haɗu a ina a aljanna ko ɗayan ku ta masa kyau ɗaya ba ta mara kyau ba sai ya kina ci ah ni kan da ina da wani aboki dai ina cewa ba za a yi tashi a ciyawa ba ina tambayar mala'iku sai a ce to ka leƙa mana wutan jahannama la'a. fara'a fara'a fi dawa'i jahannam yana leƙawa sai gan shi cikin cikin wutar jahannam to kaga wannan sai ta yi masa kyau in kuma ba ta ba ta yi masa kyau amma in duka yan aljanna ne za su haɗu a aljanna kuma za su hango juna su tattauna da juna sannan kuma su shiga kasuwa su je su tattauna su yi ta yira duk abin da ya faru a duniyar nan za su yi tarihi ko abin da ya kina ya faɗa ka duba duniyar nan da muna tsorace ko za mu shiga aljanna ko ba za mu shiga ba da mun kasance a ɗaya mutum bai da tabbas amma dai Allah yake ke mu dai muka ji tsoron Allah ga shi yanzu muna tarbi ba wani sai eh, wallahi da amma Allah ya bake mu wane ba wani ke da yana wuri ba yana wuri ba duk wanda za a tattauna shi Allah ya sa muna Ma Firakun cikin aljanna ما shakunun wa shugulun ونوى شقون وشغل da يلبس firakun rabuwa ne fasilun mai ribawa in kun tafi kun tafi nan. ba abin nan ba za ku haɗu ba wa nawa tafiya ne shatunun mai nisa shi ma nawa ɗin asalinsa tafiya amma ka ce wa kaman a ce wani ya yi nisa ya tafi wani wani wuri mai nisa kenan shatunun mai nisa wa shugulun kuma wani sungulla ne la yulabbasu lil wada'i wanda ba a zama zaman kwana ita mutuwa in za ka mutu ka shiga sungulla ba za ka ce ba ah, za Allah jama'a ku zo mu yi ban kwana ni zan tafi lahira a zo a rungumi juna a yi ban kwana a tafi ba a ah, ba yi da tafiyar duniya ba in tafiyar duniya ne ka kai a kan uwanka zan tafi wuri kaza wasu ma ya zo mu yi ban kwana da to amma tafiya lahira ai ko kana ko mai tsananin ciwo ana kammata maka za ka tashi wani ban kwana ai ɗiɗɗe ne a duniya wanda zai mutu ya ce to ni ba ina ganin zan tafi har yi wani ya ce to in na mutu kaza da kaza da kaza ɗaiɗe ne duk yawancin mutuwa ko ake fat kawai ko rashin lafiya ne kawai ka dinka an ma ka kai gargaran da ba za ka iya magana ba shi nan to yan uwanka ma a lokacin ne suka fi da tsammani rayuwarka kuma ba abin da za su iya maka wa idan maniyatu an shabat afaraha alfaita kulla kalimatin la tanfa ba abun da mutum zai iya maka mutuwa ta kafa farkin ta kawai sai ran ya fara wato ainihin ya fara fita Sau da aka babu wani ban kwana musamman an shiga magaji irin na wato ainihin irin na mutum sai dai a ce mutum addu'a ba to rabuwan ba ta da daɗi ko rabuwa nan na duniya idan kana son mutum zai wata doguwar tafiya zai tafi wata kasa shi da shekaru zai kan ya dawo akwai tashin hankali a cikin Laraba suna cewa alamar marhaban bi kajin, wala ahlan bi in kana tafriqan ahibbati fi kajin. mu ba ma maraba da gobe ba ma dale da gobe in je rabuwa da masoya gobe ne gobe za a rabu da masoya to ni ba na maraba da gobe saboda babu daɗi wannan ka an ne gada talbaini yau mata hammalu da za ka muratin hayyi na kake hazari ina cewa ran da za mu rabu ne nurbe yace ran da za mu rabu nan a bishiyar da muke hutawa za a kai ka ce ina yanka kuna ne saboda ɓacin so da ka ba a son wannan rabuwa to amma in ka zo kuma ya aka iya dole a rabu dole ne a rabu kana ji kana gani dan uwanka dole kuma yin tafi nan kaman a mafarki kuma shi ke nan ko ya tafi ba zai dawo ba ka ji duniyan ta ishe ka gaba daya a wannan lokacin amma bayan kwanaki kuma sai ka dawo normal sai kuma buri ka kuma ya sake karuwa ka manta da wannan sai in ko mutuwan ta sake ka duk duk mutuwan da ake a duniya in dai ba wani dan uwanka ne ya rasu ba ko wani naka na kusa ba wani abokinka ko amininka ba abin da zai shige ka ba sosai amma in wani naka ne wanda kullum kuna tare ko dan uwanka ko wani amininka ko abokinka to a lokacin ne kuma za ka je daidai an yi mutuwa sai ka ji duniyan gaba ɗaya ta ishe ka to amma kwanaki ana tafiya kwana biyu uku zuwa kwana goma kawai shi kenan sai ka zo makoki ma ga ana jira ana dariya da ko kuka ake ta mara zuwa ana kuka ana ta bashi hakuri daga baya wani zan makokin ma kafin kwana uku ma ita ga ana hira da shi har dariya ka ga haka mutuwa to amma ta raguwan ba ta da daɗi saboda abin da ya sa aikan ɗin ba a kani ba za a haɗu ko ba za a haɗu ba ba wanda ya sani ba mai tabbata yace wa kullu uquwatin la budda yawman wa in zada al-wisalu ila inqita'i wa kullu uquwatin kowace yan uwantaka sawa'un ta jini ne ko ta abokantaka la budda yawman babu makawa yawman wata rana ila inqita'i zuwa ga yankewa ne yan uwantaka za ta yanke wa in zada al-wisalu ko da saduwan ta yi tsawo wato ko da ka zauna da shi lokaci mai tsawo kuna tare to wata ran kuma abin zai yi shine zaka bar duniya za ka tafi shi ma ya to da ka idan ka bar duniya shi ke nan. to amma yan wantaka a nan duniya tana da amfani yin tsakani da Allah aka yi kuma a lahira ma za ta amfani idan mutane kirki ne za su amfani juna a nan duniya don ma'ana yan wantaka ko abokantaka taimake ni taimake ka shi ya taimake ka kai ka taimake shi ko da dukiyarka ko da shawararka ko da iliminka ko da basirarka shine ya zama abokin ka to in don Allah aka haɗu wannan yan uwantakan za ta yi amfani don ubangiji ta ala zai sa ko a inuwan al'arshi ranar alkiyama ran da babu wata inuwan sai wannan kuma Allah ta'ala zai so ku da sababin wannan yan uwan ta ku da soyayya da kuke sannan an je lahira kuma har yanzu abokantakan tana nan ba za ta yanke ba ba za ta yanke ba amma in ba don Allah aka yi ba wala ko shekara ɗari kai kuna abokantaka ko yan uwantaka za ta yanke za ta yanke a wannan ranar al'akhillahu yawma'idin ba'dhum li ba'din aduwwun lil muttaqin abokane ma abokane abin nan abokane ta haban juna ne sai dai masu tsoron Allah suka sa su so juna har a lahira kuma har su amfani su amfani juna to amma duk abokantakar da ba don Allah aka gina ta ba to fa in an rabu an rabu kenan a lahira ba za a ba amma in tsakani da Allah ne aka gina ta akan bin Allah wallahi har a lahira tana nan kuma Allah ta'ala zai sa kuwa inuwan al'ashi gaba da shi ne zama mutum kana son sa don Allah ne saboda addininsa saboda kirkinsa tun da ka tace ya zama abokin wannan abokantakan ita ce wanda take wato ainihin dorewa amma wanda ba ita ba to gaskiya wannan abokantakan tana da ne tana da ainihin wato matsala tana da damuwa domin za ta zama kiyayya idan an yi wato ainihin tashin alfiya ma da yake fa a duniya na qalilun wa ma yunzil qalilu minan al-mata'i fa a duniya na, hakika jin daɗin duniyar mu qalilun ɗan kaɗan ne in an fatanta shi da lahiyar dan kadan ne kuma wa ma yunzil qalilu dan kadan baya wadatarwa minan al-mata'i na daga jin dadi wato al-qalilu dan kadan min al-mata'i daga jin daɗi, wa ma yunzil baya wadatarwa in ka zaɓi ɗan kaɗan za ka ji bai ishe ka ba zai ishe ka ba sai ka sami yawa to ko nan duniya aka ce ɗan kuɗin kaɗan kaɗan ne ba wahala kawai za ka sha ba kana son ka gina gida ba za su kai ba kana son ka kai mota rawa ba za su isa ba kana son ka yi kaza alheri kaza ma ba za ka iya yi ba saboda dan abun naka ɗan kaɗan ne to ga ba zai wadatar da kai ba man kana da shi da yawa shine za ka iya yin abun da ka ga daman kai ko kake son kai to duniyan kuma gaba ɗayan ta in ka dunkule ta yar kaɗan idan an kwatanta ta da lahira wani mata'u duniya qalilun wal akhiratu khairun liman ittaqa wa la tudamuna fatima ka gaya musu rayuwar duniya ɗan jin daɗin duniya ɗan kaɗan kuma lahira ita ta fi ga wanda ya ji tsoron Allah ba za a zalunce ka ba a hana ka ladan aikin ladan da kai a nan duniya to idan wal akhiratu khairun ma'afa lahira ta fi yawan zuwa kuma ta fi alkhairi to duk ni'imomin duniya nan gaba ɗayan su in za a kwatanta su da ni'imar lahira su ba komai bane kasu ɗaya ga kuma kasu daga maka kasu daga maka hankali iya duniya a aqallu min al-qalili wa ashubuha adallu min al-dalili تصم بذكرها قوما وتعمي وهم متحيرون بذلك دنيا اتتي اكدن ما اتتي كان كدن اتتي mafi karfi mai begenta kuma shi ya fi kaskanta wanda shi damuwansa duniya da za a gashi da kaskanci ta kurmantar da kai ta ruda ka ta makantar da kai ba za ka ga alheri ba ba za ka nitsu ba ga wahala ga imuwa kuma wai duniya su ce to shi yasa Allah ta lafi wa man hayatun duniya illa mata'ul ghurur rayuwar duniya ba kuma bane dan jin dadi ne wanda yake na wato ainihin ruhi to sai ma ne sai wa sara qaliluha harijan asira tashabbata baina anyad al-sibahi wa sara qaliluha ya ce ɗan kaɗan jin ma ya zama haridan mai kunci ne a firan ne wahala dan abin duniya kaɗan jin ma to yana da kunci da wahalan samu da ƙirla ka same shi kuma ta shabbata yara ta ya baina an yabi tibai tsakanin haƙoran zaki tsakanin fiƙa na zakoka wato zaki dan abin duniya ɗan kaɗan kuma yana nan tsakanin wai na haƙura masu tsinin nan na zaki to a can ne za ka je ka ɗauko shi dole za ka yi ka ɗauko ka ga kacin kari halaka ce da duk wanda ya sa duniya a gaba to kamar haka ne wani abu ne ɗan kaɗan na jin daɗi yana nan a bakin zaki tsakanin haƙoransa masu tsini su ne kuma yato yana son ya tinkari zakin na yana kallonsa sannan zai je kwato wannan abu ya zo ya ji daɗi da shi to shine rayuwar duniya kenan sai ka sha wahala ka yi ta wani tararrabi zuciyarka na tafarfasa tana fat fat fat Duk yadda za ka same shi kuma in ka same shi kana tsorace kada abin ya kubuce maka duk duk mai son duniya haka ne wanda duniya yake so idan ya hango wani abu da zai samu abin duniya to babu kwanciyar hankali sai ya same shi in ya same shi kuma hankalinsa a tashe kada ya asara wannan abin kada ya kubuce masa to zai Allah ya zai ji daɗin rayuwa kullum ba cikin tsoro yake ba to ai ne kamar wanda ya kari zaki zai kwace wani abu a hakoran zaki ba cikin tsoro yake ba kafin ka samu kana tsorace karkare sa, reza in ka samu kuma kana tsorace kada abun ya kare wannan shi yake hana masu kuɗi jin daɗin kuɗin su amma bai zuhudu shi ba ruwan sa. idan ya samu to bai samu kuma daga Allah ne gashi yana hango abu amma wallahi abu bai daga masa hankali ba idan ya same shi shi ke na sa a kunce in kuma ya samu abun baya daga sa wai abun zai iya karewa ya kare wannan ba Allah ne ba shi ba ana zai ba shi wancan wannan din ma zai ba shi ya tawakkali ga Allah zai kare din wani abu ne <laughs> so da haka in ya kare ma wanda ya baka zai iya baka kuma Allah bai kaddara in Allah bai kaddara maka arzikin ba duk yadda kai ba za ka yi arziki ka wannan ka da wannan ka sa wannan a ranka to sai ka samu nutsuwa da kwanciyar hankali amma in ba haka ba kullum cikin tsoro kai. kuma masu kuɗi da yawa a haka cikin tsoro da tashin hankali kar abun ya kare kada ban samu kaza ba na sa abu kaza a gaba kada ya zama ban samu na kare ta ba shi nan zai zama shi ba da jin daɗi sai tsoro in ko tsoron ya shiga zuciyarka shi ke nan. kai kullum baka da kwanciyar hannu. sai daga wasu cututtuka masu zo sun shige ka da ka duniya wato ba wani abu ne wannan shine halin mutane a duniya sai ka ga cikin yan dabaru dabaru a yi wannan dabara a yaki halal yaki haram a haka dai ake samun abu in haramun mun abun na haramun ne sai a yi ne da za a yi dan dundube shi ko za a yi istighfari wa sai ga mutum in kirki amma yana cin haramun kawai da duniyan an kaddara in ba ka dan kauce hanya ba dai wai ba za ka same ta ba sai ka sa ha'inci da haramun a cikin kafin ka same ta duk wanda ba ya gudun duniya halin da zai shiga ke ba mu so sai a zai ji daɗin rayuwar duniya tunda yana saba wa Allah ta ina zai ji daɗin abu kuma ina abun zai albarka bi zai albarka ma da yake wa sara qaliluha harfin ghaini harafin ainihin wato gainu, bai suka masu karewa da gainu, wato ta shabbata shine ne ta'allaka ta'allaka wato ya rataya anyabu kuma jam'u nabin wato jam'in nabi shine haƙori wannan mai tsini a jikin mutum asibaru kuma da zaki da damusa da kura duk sun shiga cikin kalma arriba wato dukkan dabba da take da fika kuma tana iya farautan wata dabba za ta kai hari ta kai tumbe ta kamo wata dabba ta kalmashe ta irin yadda zaki suke yi da damuka su kamo irin su barewa daga da su kalmashe su cinye ko wata dabban daban to wannan suna ke cewa asiba to kaga sun fi hadari ke a dabbobin daji in ka gansu su kai dai ka harkun gaini harafin gaini ghaini mala yace walan yatalu quluwan qadri fiha وعز النفس إلا كل داغي إلا كل داغي وإن نال النفيس من المعالي وليس لملكها إيب المساغي إذا بلغ المراد علا وعزا تولى واضمحل مع البلاغ كقصر قد تحدمها فتاه إذا صار البناء إلى الفراغ أقول وقد رأيت ملوك عصري ألا لا يبني إلا كل داغي آه، mana ya ce walam ya tsalu ƙuluwar ƙadari babu mai neman ɗaukakan daraja ɗaukakan daraja fiha a duniya wa izzan nafsi da izza na rai ya samu wata izza wanda zai alfahari da ita illa kullu dabi sai dukkan min azzalumi ba sai sai halayya azzaji wanda wuce gona da iri shine azzalumi ba wato in ka ga mutum damuwarsa a nan duniya shine ya samu wata ɗaukaka da wata izza Shi shine damuwansa to ka tabbata ba ce ne ba ne neman wannan sai ba ce to sai ya za ka same shi musamman ma a wannan zamani sai ka kauce hanyar galibi sai ka kauce hanyar za ka samu amma yin abun zuwa maka yi ba kai ka nema ba to ka ga abubuwan da sauki sai ka ga abubuwan sun maka ne sun yi maka sauki to amma idan neman sa kake ido a rufe kai sai ka samu ɗaukaka sai ka samu wata izza a cikin jama'a sai kai ne wani to wallahi Allah ya yanka maka ragon wahala kuma dole sai ka ci naman sa ko ba ka wata suke faɗa ba Allah ya riga Allah ya yanka maka kazar wahala dole sai ka fije ta <laughs> ai duk dai ne ko <laughs> duk dai ne wanda Allah ya yanka kazar wahala <laughs> sai ya fije ta to kaga wahala ta same ka kenan za ka yi tayi kuma in Allah bai kaddara maka wannan mulkin ba wallahi ba za ka same shi mutum nawa har suka mutu sun tafi ba su yi mulkin ba sun tafi da burin mulki a zuciyarsu su nema su buga can su buga can ba su samu ba to kaga galibi in kaga mutum wai shi dole sai yayi to zalunci yake son yayi a cikin mulkin nan a to ai mulki abun gudu ne sabai ba gudun sa suke ba bayan Allah na gari gudun abun suke saboda sun san hadarin da ke ciki to amma kai kuma ya zama nema kake dole sai ka samu sai akwai abin da kake nufi wasu wasu haramun ne kake hangowa cewa sai ka same su amma in mutane suka ce wani ka cancanta ya kamata kai suka tsaya maka shikenan sai Allah ya taimake ka don shi mulkin yadda yake in kai ka neme shi da kanka da dabaran ka sai Allah ya barka da shi in ko neman ka aka yi da shi aka rarrake ka ka karba sai Allah ya taimake ka to tun a nan duniya za ka sha wahala kuma za ka zama azzalumi a nan duniya idan son mulki ya shiga zuciya sannan a lahira kuma ba ta ka ba lahira ba ta ku ne. tilka darul akhirati naj'alu halil ladina la yuriduna quluwan fil ardi wala fasad aljanna ta wanda baya neman daukaka ne a duniya ba da girman kai ba tsana a bayan sai mai tsoron Allah shi yake samun aljanna sama da duniya ya sa a gaban ba ya ki halal ya ki haram babu abin da bai zai nema ba duk abin da ya zo masa ko ta wace hanya zai neme ta akwai mai neman ta hanyar tsafi akwai ta hanyar cin abin nan ba da haramun cin hanci da sauransu da bokaye da mai har ta hanyar kisa ma ba ya zama ɗazin kenan kaga wani ya sa je an kashe wani wai don shi ya mutu a kashe wani don shi ya ci zaɓe a raunata wani a fasa wani kai a kwace dukiyar wani a je a yi tsafi a shiga bokaye da sauransu to kaga shi ne tsafin ke to duk wanda yake neman irin wannan to yana son wahala amma ɗaukakan nan idan Allah ya kaddara maka ita za ka same ta za ka same ta sai dai ka ji tsoron Allah shi ne a gaba babu izzan da tafi tsoron Allah kul qul falillahi izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin mu'min yana da izzan sa dama wanda Allah ya masa da imanin sa amma in izzun nafsi kake nema wato sai ka samu wata ɗaukaka kai za ka kirkiro ta ya zama ka buwayi jama'a kai ne komai kai ne mai ba da umarni da hani mai kurmushe komai to wannan kuma ka ne fushin Allah ne su ba hana wata. don manzala kuma ya ce ubangiji ta ala faɗa cikin hadisi kudusi الكبرياء ردائي والعز إزالي فمن kuma واحدا منهما ألقيته girma nuna girma da ita na Allah ne nuna izza ni wane ne in buwayi kowa wannan na Allah ne Allah ta haifi duk wanda ya nemi cire min ɗaya daga cikin su sai na jefa shi a cikin wuta zai jefa shi a cikin wutar da annaba ta so da haka sai ka yi wato ainihin kaffa kaffa in ka kaskantar da kanka ba ka ɗau ɗan kanka komai ba ma Allah zai iya ɗaukaka ka daidai gwargwado a nan duniya a lahira kuma ka je ka shiga aljanna amma sai baka ɗau kanka wani abu A man tawadu a lillahi a Allah wanda ya kaskantar da kansa don Allah Allah sai ɗaukaka shi wa man takabbara wa ba'ahu Allah wanda yake girman kai kuma Allah sai kaskantar da shi A aradaka nafsan tashtahi an tu'izzaha wa laysa tanazul illa hatta tuzillaha yace na ga kana da wani rai kana neman ka ɗaukaka ranka yace ba za ka samu wannan ɗaukakan ba sai ka kaskantar da rai. sai baka ɗaukan ka komai ba Allah kuma zai ce kai ne zai ɗaga kai sallama وإنا لن نفك من المعاني وليس لملكها طيب المثابي وإنا لن نفيك idan ma mutum ya samu abubuwa masu tsada zaɓaɓɓu minal ma'ali na daga ɗaukaka ya samu kuɗi masu yawa ko mulki mai yawa ko ilimi ko wani ɗaukaka to wale mulki ha ɗigun masami daɗin kauna wale ta mulki kasance ga mulkin duniya wasai ma samu ƙololuwan mulki a duniya to ba za ka ji daɗin wannan mulkin ba kamar yadda yake a halin yanzu mutum ya samu wadata amma sai Allah ya haramta masa jin daɗin wadata saboda duniya in sai sa a gaba shi da kansa ba zai iya cirewa ya ji daɗin ba ko kuma yana cire amma hankalinsa tana yana kan wani buri wanda kuma ba zai cimma wannan burin ba zuciyarsa tana tafarfasa a kan wani ko Allah ya sa masa ruwa ruwa ba zai iya bayarwa ba wannan cutar ruwa kawai ya ke shi hana shi jin daɗi to haka na yin mulki ne Allah ya haɗa ka da 'yan adawa da 'yan adawa ya haɗa ka da ɓacin rai da baƙin ciki kar da inda za ka shiga ga shi ka samu abin da kake so ne amma kuma a ƙarshe ka shiga da wani hali kai ne shugaban ƙasa ko kai ne minista ko kai ne gwamna ko wani kwamishina ko wani mai matsayi ko sanata ko ɗan majalisa shi kenan kuma sai zama kullum cikin ɓacin rai da damuwa idan kana cikin mulkinka shekaran farko shekara biyu na uku to a na hudun nan farkin tashin hankali ta za ka zarce ko ba za ka zarce ba tana cikin tashin hankali wanda da suna tare da kai su maka tawaye ba shi rai ya same ka idan ka faɗi cike nan bakin cike lullube ka idan ka ma zarkin kuma ana tafiya shekara ɗaya biyu ka fara tunanin kuma ba mulkin ya ƙare kuma wanka ba magana ta zarce kuma a wannan tunanin za ka ɗin ma kawai ya ishe ka damu wallahi akwai waɗanda in aka kusan zaɓe sai an mutu allura suke barci gwamnoni da na san su sai an mutu alluran barci suke iya yin barci ba za su iya yi ba ka ga mutum ya rani ya yi barci ba iya barci wai kullum sai likitan sa ya ga masa allura sannan ne zai samu barci saboda zai bar mulkin wai ke nuna ta biyu za ta ƙare shi ne tunanin sa kawai kaga farko dai to yana tunanin jin daɗin da yake a kanka wannan jin daɗin zai rabu don in kuɗin ajiyunsa ne bai isa ya yi fata kan da yake ba lokacin da yake mulki na biyu kuma izzan da yake da ita faɗa a ji a yi kaza a bar kaza babu ita fa hanyar sauka na uku kuma ya yi zalunci a shugabancin nasa yana tunanin idan ya sauka za a masa bita da kulli akwai efcc saboda haka yana tunanin za a masa bita da kulle so da haka yaya abun zai kasance masa bai sani ba gidan yaji zai koma ya karisa rayuwarsa ko a zai rayu zai cikin bainar kaukewar raja'i ko za a kama shi ko zai kai labari duk wannan bai sani ba yana cikin wannan ko zai gudu ma ya bar kasan duk an yi wannan aiki wanda suke gudu su koma wasu kasashen to ne daji za ka ji ka bar kasan ka je kasan da ba a san ka ba kullum kana daji kawai kana ka riƙe remote kana jujjuya talabijin daga wannan tashan ka tafi wannan tashan ba ni daɗin da za ka ji ba jama'ar ka a wuri duk wannan tunanin sai ya hana shi jin daɗi kuwa sai ga kafin ya sauka ya shiga ya shiga wani hali duk wanda ya sa mulki a ransa to abin da zai kasance ya zuci to da haka sai ga a ƙarshe kai mutane suna jin daɗin amma kai ba ka jin daɗi abinci ma ba za ka iya ci ba saboda tunani da damuwa can adawa ta fi a can can adawa wannan adawa ka rika yadda za ka yi a ƙarshe kuma ko kana so ko ba ka so sai ka bar mulki sai sai idza balaga murada ulan wa izzan tawalla wa mahalla ma'a al-baladi idza balaga murada idan mutum ya kai matikarsa murada ba muradu ba ka gyara idan ya kai al-murada abun da yake nufi ulan wajen ɗaukaka wa izzan da izza wato izza shine bayan ɗaukakan ma ya zama kana da fawa to sai ya ce tawalla sai daga mulki daukakan ta ba da baya wa mahalla ta wargaje ma albadani tare da kaiwa matuƙar dama burin sai shugaban kasa sai kara hudu in ba ka da jiya zaɓe bai ƙara wasu hudu ba shi ke nan ma kuma yanzu yanzu za a ga suna hudu. Ah, to mu ma muke ganin gudun shekarun nan ba na mai mulki wanda yake da wa'adi iya shekara hudu kai ma yanzu za a ga shekara hudun take sun wuce ba na kuma wanda yake kan kujera sai ka gama kai ƙololuwan inda kake son ka kai sai kuma abun sai wargaje ko a ma juyin mulki ko ka faɗi a zaɓe na biyu ko kuma dai su ƙare shekarun shekara takwas ɗin su ƙare ba shi kenan ba ka zama labari sauran shugaban ƙasa ne ka zama ko gwamna ko sanata ko siyama ko menene iya burin ka ka kai amma a ƙarshe dai rushewa za ka yi ko minista kake son ka zama ko menene a ƙarshe sai ya rushe sai ka dawo kuma ba a labari ka shugabannin ƙasa nawa aka yi a ƙasar nan wanda wani ma sai can sai ka ji wai an ambaci sunansa yana rayuwa? ba kaman baya rayuwa. baya faɗa baya da abun faɗa da zai iya cewa a yi kaza ba ba wani abu da ya zai yi da sai kai wata ɗaya kana kallon talabijin ko shekara ma baka ga an haska shi ba kana kallon labaran ne ba ga an haska shi ba za kuma kullum shi ake haskawa da shi da matarsa ina matar da ke magana ta tsare ka neme ta kare tsata eh, mulki ya tsare to mutum duniya kenan ba mutum duniya kenan yana da iyaka sai ka kai kololuwan sai ka ga ya wadda ne sai ka kasa gane ina abu mutum ya dawo ma kawai sai wasu cututtuka su zo su shige shi kawai in ba a kama shi a tsaure shi ba ma to damuwan yanzu yana cikin kamar takunkumi ne za duk inda za a je za a gayyace shi shine babban bako ga jami'an tsaro a shimfiɗa masa wani jan tsumma ko kafin ya san ka takawa a kan duk ƙasar da zai je a tare shi jirginsa nasa na kansa duka wani abin ya kare ga makudin kuɗi da ake bashi kuma sai abin da ya duka wani wannan zai kare ka da gidan ka zauna ka koma ƙauyen ku ka je ka zauna shi ke nan nan sai wata cuta ta zo ta shige ka saboda zaman wuri ɗaya shi ke nan ka zama labari kawai kana haka man za ka sake dawowa gida wa ina ya ci suke nan to wannan fa shine yanzu Allah da ɗanɗana maka daɗi ya ƙare ba gara ba baka san shi ba wallahi ka fi kwanciyar hankali dama baka taɓa mulkin ba ka fi kwanciyar hankali an shine ba haushe yake cewa rashin sanin daɗi ma daɗi ne don baka san daɗin ba ma daɗin babu shi ka ji haushi ko ka sha wahalar sa wahalar rashin sa ba dama baka san shi ba to wannan shine fa mulkin duniya mu to kaga sabanin mulkin lahira shi na lahira har abadan abada baya kasha har abada Allah ba zai fushi da kai ba ya koyi ka a aljanna in hawa na ɗari kake kana nan aure ba za a sako da kai ƙasa ba zai fushi da kai ba zai koyi ka ba har abadan abada kana to haka nan ɗaukaka ta addini ita ma tana nan har ka mutu in ba kai ka je ka rusa kanka ka rusa mutuncin ka ka saba wa Allah ba ita ma tana tare da kai don itan kuma ba naɗin wani bane Allah ne na naɗa ka waja'alna lil muttaqina imaman ya Allah ka sanya mu shugabanni masu tsoron Allah in ka zama ka zama shugaban masu tsoron Allah kin Allah ne to ba wanda zai zai ce ya sauke ka ka zama shugaban masu addini irin su al-Imam Malik al-Imam Shafi al-Imam Abu Hanifa al-Imam Ahmad wani ne na dasu amma al-Imam ina har duniya da ta ja ka za ta cewa Imam Malik Imam Shafi Imam din ma'anarsa shugaba ba taro aka yi aka ce an nada Maliku shugaban malamai ba ko sarkin malamai ba duk wannan girme ne da za a tara duk garin nan duk ƙasar na zuwa cewa an yi bikin an naɗa ta sarkin malamai wallahi ƙarya ne wani bai yadda kai malami ba ne shirme ne kawai hayaniya ce wallahi wani bai yadda kai malami ba ne haushin sama ake ji amma in Allah ne na ka shi ke nan magana ta ƙare ba mutane sun yadda kai malami ne shi ke nan ba wanda zai cire mutu wannan amma wani naɗi wani mai duk ɓata lokaci saboda haka ɗaukakan me Daukakan ainihin duniya ita ce ne ita ce ɗaukaka abin da ɗaukakan addini ita ce ɗaukaka wanda ba ta karewa. amma ɗaukaka ta duniya duk yadda aka yi to za ta wargaje kawai shine ma'anar tawalla zai juya ba wa mahalla ya wargaje ma'al bala'i tare da ya kai wato ainihin ƙololuwansa sai ce ka fasrin قد تحدم حافتاه إذا صار البناء إلى الفراغ ka kasirin kamar babban gida ne ne kasru irin gidajen sarakunan nan ko babban gida irin gidajen sarakuna kad ta haddama wanda wanda kad ta haddama hafata wanda gefe gefen sai rushe yanzu idan babban gida gefe gefen ya rushe sauran ma zai rushe idan fara binahu idan gini ya kai idan faraji zuwa ga karewa wato yadda mulkin mutum yake rushewa kamar gini ne ya gama cika kololuwansa shi nan sai Allah ya kone girgizan kasa sai ka ga ya rushe gaba ɗayan ko dama an yi shi ba gini mai kyau ba aka wani ruwan sama da iska sai wargaje ko ya rushe gaba da to haka za ka rushe in ka rushe kuma ba kai wani yanzu idan kana da mulki za ka yi jama'a wannan ya zo sai dai ka wayar ka kama in ba wanda ka sani ba ma ba za ka ɗauka ba gidanka kuma sai da mai gadi dole in ba haka ba za ka iya ba za ka iya abin nan karɓar jama'a ba jama'a su maka yawa wannan ne a ofis a gida amma ana sauƙi ka kan mulkin sai ka neme su gare ka ina masu maka waya babu ina masu ka maka ziyara babu masu maka fadanci duk babu dama don wani abu ne na abin duniya shi ke nan gini ya rushe kawai kamar gida ne a gine ga mutane a ciki sai Allah ya ko a sai gini ya rushe gobe za ka zo ka same su a ciki sai dai an sake wa ka kai ma ɗaukakan ta ka ta rushe sai dai za a sake za a sake wato ainihin ba ka wani matsayi sai ce a kudu wa kadara aiki muluka akuri ala la yabki illa kullu dafi a kudu ma da yake ina fada wa kadara aiki muluka akuri ko ra'aita duk ɗaya ne ra'aitu muluka akuri na ga sarakunan zamani na ko ra'aita ta ga muluka akuri sarakunan zamani na ala ku saurara ku ji la yabki ba mai neman mulki illa kullu dadi sai bai wuce gona da sai azzalimi shi ne wanda zaka ga yana neman me yana neman ainihin wato mulki ya zo a hadisi inna la nuwalli hadha al-amra man talabahu aw sa'a ilayhi ko inna la nuwalli hadha al-amra ahadan sa'alahu aw harita maza kuma yake mu ba ma ba da wannan matsayin ga mutumin da ya roƙa ko kuma ya kwaɗayi a baki duk wanda ya kwaɗayi ba ramin baki ba don ana tsoron ba zai adalci a ciki ba fi zai yi ba to abu zarri duk adalcin zama da ya roƙa man zara sama bai bashi ba yace ya rasulullahi ala tafta aminni ka dan bani wani abu na shugabanci yace ya aba zarri inni araka ba'ifan wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi la ta'ammaranna ala ibnati wa la tawalliyanna ma laysa yace ya aba zarri na ga kana da rauni kuma ni ina so maka abu da nake so kai na karka yi saka shugabanci ko mutum kuma kar ka yadda ka rike a wata ruwa ya abazar innaha amanatun wa wa illa man bi haqqiha wa adda alayhi fiha haka yace amana ce ta zama nadama da kaskanci sai dai wanda dama ya cancanta aka bashi kuma da aka bashi ya abin da ya kamata yayi a shugabancin na bai adalci to shine wanda bai zai dauki wannan wato ainihin kaskancin to amma duka wanda ba wannan ba kafanci zai dauka to da haka masu mulkin zamanin sai malami ce to yaya zamanin nan kuma ka masu mulkin wannan zamani ta kowace hanya suke nema ta hanyar duka ta hanyar baƙaƙen maganganu da ashar da lalata wani bai yi ba bai gani ba a ce masa ɓarawo a ce masa kaza yin sharri da kazafi da tsafi da ne haka ake neman mulkin to duk Allah ta ya za a yi mulkin ke yi albarka kuma ba gaskiya dama aka ne ba ta hanyar gaskiya aka nema to yanzu ba maganar nema fa sayan mulkin ake fa ka fahimta me jefa ƙuri'an a fiye shi me kirga ƙuri'an shi ma a fiye shi me faɗan result ɗin shi ma a fiye shi kowa sai an ba shi kuɗi in ba haka ba kuma ko ka ci zaɓen za a murza shi kana ci kana gani to da ka yanzu in baka da kuɗi baka yi saka nemi mulki ba to ma ba maganan ma wai mutum ya yi kwaɗayin mulkin ba ko ya tambaya a bashi ba da kuɗinsa ne zai siya da kuɗinsa idan wani gwamna ne yake zai tsaye da kai sai ya tafi kai kana da kuɗi yi ta tatsan kai ta tatsan kai shi ma sai ya ci riba kafin ya je tsaye da kai kane ne za ka karbe shi haka nan idan wani wani matsayi ne to da kuma na ƙasa wanda suke goya maka baya masu maka kamfe kowa yana son wani abu saboda wani shi anan zai ci kasuwarsa a lokacin zaɓe da lokacin kafe in ya ci wannan kasuwan shi kenan in ka zama gwamna ko shugaban ƙasa ko wani babba ko sanata da zai sake ganin ka ba ma sai kuma wani zaɓen kuma a sake neman to idan ya zama na wannan abu yadda yake da haɗari a ce kuma wai za ka neme shi ta wannan hanya to ai ko shakka babu akwai matsala ba yadda za a yi wannan abu a ce ya yi albarka ba wata albarkar da zai ma da ya ce harfin fa'i harafin da ke farawa da bawo ko bai suna da suke farawa da bawo a uku sadu bin malama ta kasda gairi wa amri kullahu ba da khilafi idza asha mu'un 50 hawlan wa lam tara fihi athar al afafi fala tastakhibanna lahu rashadan wa qad awda bi munnabihi sajadi walimla abdul insafa minni wa abdul naqati fi intisabi li al waylat in nafa'at zati siwaya wa laysa bi ila sawahi a uku sadu ma da yanzu za a dinga nufin bil malamati da zargi kaf da gairi nufin wani na in dinga zargin wani yana sabon Allah wani yana sabon Allah wani zai wa kansa wa'azi hmm, tawabu zai wa kansa wa'azi to ya kamata mai wa'azi ya zama yana yi wa kansa wa'azi kar ka dauka akwai duk abin da yake ba ya shafi sauran jama'a kai bai shafe ka ba kai ma ya shafe ka yace a uku sadu yanzu na a aka sudu na dinga nufin bil malamati da zargi in dinga zargin wani ya saba Allah wani ya yi kaza wani ba rubin kike wani kadda gairi nufin wani na wa amri alhalin al'amari na aiki na kullahu gaba ɗayansa ba da khilafi mai bayyanar da sabanin daidai ne duk abin da nake yi sabon Allah ne kuma yanzu yana cewa wani bai kyauta ba wani bai kyauta ba yanzu zan yi haka kaga kuskure ne me wa'azi shi ya fara da kansa ya ladina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqatan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun ya kwanda kai imani me yasa kuke faɗan abu da ba ku aikata ka faɗi abu kai ka san ba aikata shi zaka kai wa'azi kai wa'azi kamar ka fi kowa tsoron Allah amma zo an bincika kuma sai ga ayyukan ka aikin aikata wato aiki ne mara kyau me yasa zaka yi to wannan duk me yin haka ubangiji ta ala baya son ka shine ma'anar kabura makasar kiriya na Allah ya girmama ga wanda yake faɗan abin da baya aikatawa atamuruna an-nasa bil-birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala taqilun kuna umurta mutane da kyawun ayyuka kuna hana kanku alhali kuna karanta littafi ba za ku hankalta ba to da kamar da kake umurta wani kai ma ka umurci kanka domin kai ma ka gyara kanka ka samu tsira amartu kal khaira lakin ma tamartu bihi wa mastaqamtu wa ma qawli la tasbi na umurci ka da alkhairi ba umurci na da shi ba ni ban yi aiki da shi ni ban daidaita wanda ya sa nan kai ka daidaita ni ba musulmin kirki ba me yasa nan kai ka zama musulmin kirki wa ghayru taqiyyin ya'muru an-nasa bit-tuqa طبيب يداوي غيره وهو سقيم أيا أيها الرجل المعلم غيره خلا لنفسك كان ذا التعليم تصف الدواء للاستقام والسلطنة كيما يصح به وأنت سقيم فابدأ بنفسك وانهها عن غيها فإذا انتهت عنه وأنت حكيم من ذاك يقبل ما تقول ويقتدى بالعلم منك ويرفع التعليم يا ولد نيتي وغير تقي أمر الناس بكم ولا باجي tsoron Allah yana cewa wai abin da ake tsoron Allah kamar likita ne yake yi wa wasu magani shi ba ba ya kansa magani ina cikin cuta amma ba shan magani ina ga wani ga irin maganin da zaka shi shi na cikin cuta yace ya kai mai koya wa wani addini ina ma kanka kake yi wa Inama, yace ka fara da kanka ka hana kanka bata ka shiryar da kanka a nan ne za a karbi ma wa'azin naka kuma karantarwar naka ta kyau amma in ba haka ba to karantarwar ma ba ta samu shiga ba don wani halayen da kawai zai duba magana maganar ka sai ta zama ruwan kwazo a wurin ai kai in yadda kake faɗan ba haka kake to da ka sai ka fara da kanka ka gyara kanka kuma da anan kamar yana mana wa'azi ne kila shi bai da matsala amma yana ga ya za ka yi ka zuci wani da wa'azi ka dinga zarginsa ya yi kaza ya yi kaza alhali al'amuran ka gaba ɗayan su suna nuna ba daidai ba ne bajin khilafi mai bayyanar da mai bayyanannen sabani ne wato sabawa Allah subhanahu wata'ala yace idza asha mu'min khamsina hawlan ولن تر فيه آثار العفاف فلا تستسحبن له رشادا وقد أودى بمنته التجاهل إذا عاش امرؤ idan mutum ya rayu hamsin na haula shekara hamsin kaga ya wuce saurayi nan ko kuma ya wuce gurzo walam tara fihi asara ba baka ga alamu na kamewa a tare da shi daga sabon Allah mutum ya shekara hamsin yana mazinaci ya shi ta gyaru shekara hamsin yana saba wa Allah ta da in ka ga mutum ya kai shekara hamsin baka ga alamu na kamewa a tare da shi ba wala tasabbi banna da huwa shari'a karka nemi ya aboci karka nemi ganin ya aboti shirya wato karka yi tsammanin zai shirya kenan kwata-kwata Shi shine fadatar saski banna da gora sha karka nemi abotansa shirya wato karka yi tsammanin nan gaba zai zama ma'abocin shirya ah, in dai ka haya sai baka shirya ba kenan sai dai ka zama tsohon banza kawai ka zama saurayin banza yanzu za ka zama yanzu kuma ka zama mai tsohon banza Ko da ka shirya na ai shekara arba'in ne dama hankalin mutum yake mai cika hatta idza balaga ashuddahu wa balaga arba'ina sana ka kai karfin hankalin ka kai shekara arba'in to in za ka shirya tsakanin arba'in zuwa hamsin din nan amma kana haya hamsin kan ba ka gangara ba yanzu tsufa ne to hankalin ka kuma baya baya zai dinga sai baka zama shirye a wancan lokacin ba yanzu ba za ka zama ma sai ce wa qad auda at-tajadi ni Allah ta'ala, تنزاء ya halakar أودا يا هلكر da burisa. duk abin da yake buri ko bai wanda yake son ya samu na rahmar Allah to ni san Allah da yake yi ya halakar masa da wannan abu zai samu ba duk wanda ya nesa da ubangiji ta'ala ba zai samu mai ba ba zai samu ainihin wato rahamar Allah subhanahu wa ta'ala kuma zai samu shiga ba ita shirya neman sa ake wajen da jahadu fina lanadi annahu subulana saboda kai kai kokarin ka shiryu sai ka shiryu amma idan baka yi kokarin shiryuwan ba ba za ka shiryu ba to Allah ta'ala in ya baka dogon kwana nisan kwana to ya maka uzuri ne don ka shiryu in ko baka shiryu ba ba ka da wani uzuri a wajen Allah ta'ala sai sa ƴan wuta aka azabtar da su aka azabtar da su suna ta kawo ubangiji ta sai awalan nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkara ban raya ku irin rayuwar da mai wa'azi zai wa'azantu ba ka kai shekara hamsin sittin saba'in baka shigo ba ina za ka shiru farzuqul azaba sai ce ku dandani azaba saboda haka azaban haka za a dinga mai nuna maka ita za a dinga ɗanɗana maka ita ana cewa an raya kan rayuwar da ya kamata ka wa'azantu amma kuma baka ɗauki wa'azi ba saboda haka yaushe za ka wa'azantu ai zan mutum ya wuce wa'annan shekarun ba bagare daukan wa'azi ba ta taso to je za ka ga yawanci wuraren wa'azi ma matasa za ka gani tsofaffin yan kaɗan ne sai wanda Allah ya wa rahama wallahi wanda Allah ya wa rahama amma Allah maka gidan dogo da shekarun naka sai ka dinga zuwa wurin wa'azi ba za ka ba za ka abu ne mutane da yawa ina abu da su a Saudiya ko a wasu kamini waya masu kallon suna ji suna kallon masu kurkura ne su sai su Allah ya san musu da godiya da godiya ai ya san musu da gaisuwar su masu furfuran nan da suke bayan ka don Allah ka gaishe su kokarin su suke gani saboda abu ne kamar ya saba wa al'ada suna musu addu'a na alkhairi wannan ba mutum ɗaya ba har daga ƙasashe wasu ƙasashen masu kallon suna tv da da afirka ɗi sai su ce to allah masu furfuran nan ka gaishe su kullum kuma wani ya ce da allah ka gaya wasu nima mai furfura ne irin nasu furfura ne irin nasu to kaɗan ne ake samun irin wannan ba su da yawa to da galibi idan mutum ya riga ya girma kawai ba sauraron kowa ne kawai ba sauraron kowa Allah ta samu dace Allah ya samu kofar mutum mala yace wala abdul abun nan ah, walimla abdul insafa minni wa abdul qudaqati fi intisab yace walimla me yasa ne la abdul insafa minni ba zan ba da adalci daga gare ni ba albazaru shi ne bayarwa insafu kuma adalci ma'ana me yasa ba zan yi adalci ba zan yi wa kaina adalci ba wa ablu gudaqati in kai matikar kokari na filin tisafi a wajen adalci wai me yasa ni ba zan yi wa kaina wa'azi ba domin ne adalci to ga dan wa'azi na za adalcin da zai wa kansa kenan shine niyyar wailatu in nafa'ati zati siwaya wa laysa li illa al za waila to ba ta tabbata a gare ni in na fa'ati zati don wa'azi na yi amfani siwa ya wani na wale ka ni ko ba amfana da kowa ba illar qawabi sai wakan da yi kawai na shiga uku ma'ana na shiga uku in wa'azi na yi amfani wani ne kuma sai bai tuka kawai da na tsara kaga ne ina yi wa kanka me ina yi wa kanka wa'azi saboda haka idan har ka yi wa'azi ka tina ka yi amfani da wa'azin ko ka yi alƙawafi jan mukafiyatin kafiya a waƙa ne ake samun abin da ake cewa kafiya shine min akhiri sakinin min akhiri bai sakinin ila aqrabi sakinin ma abu taharrikin fi wato idan ka ɗauki bai su dama da sukuni yake tsarewa to sai kai baya baya baya har ka zo wani mai sukuni to wannan ne ake cewa rawi abin da ne ake cewa kafiya to sai bai fituka gaba da ake ce musu me alqawadi min akhir sakini ila aqrabi sakini ma abu tahaddik alladhi yafi daga ƙarshen baitin kenan shine wannan sukuni bayyitin wanda za a ja har zuwa ga wato wani tsaurin kuma da ainihin harafi mai wasali wanda yake bi masa shine kafiya zai iya zama kalma ce zai iya zama kuma ba ba kalma ce ba ko rijin kalma kaga nan alintisafi to a lintisafi lintisafi ne kaga kafiya ne alƙawafi to wati shine kafiya kaga rabin kalma ba alqawati ba wati shine kafiya abinda ake cewa rawi kuma shine harafi na ƙarshe na waka wanda ake gina wakan akan alharfu al-akhir alladhi yubna alayhi al-qasida yanzu in yace maka harful fa'i to fa'u shine rawi na baitutukan in yace harful qaf ko harful aini to ainun shine rawi harafi na ƙarshen shine rayuwar da aka gina bai tukan wato ainihin da shi amma kafiya kuma shine min akhiri sakinin ila aqrabi sakinin ma amsa harfin da gari duk uyubul kafiya a cikin nan suke shiga da sunayen kafiya asma'ul kafiya wa uyubul kafiya da canje-canje da za a samu duk suna nan a cikin wannan kafiyan wannan ilimi ne ilmin arus ilimin waka wanda suka karanta shi sun sani kuma ne ya shiga uku idan wa'azinsa ya amfani wani sa shi bai amfani shi ya zama kasiraji ya bi'u linnasi wa yahriqu nafsahu kaman fitila ne tana haskaka mutane yana kona kansa ibn qayyim yace aya muqidan naran li ghairi ka dawha wa harru nazaha bayna jambayn yadribu ahadha lil ilm alladhi qad darabtahu ahadha alladhi qad kunta tarjuhu yub'idu ahadha huwa ar-rizq alladhi qad kasabtahu la amruka la rizqun wa la al-amru yaqdar مبيء لأمر الله قد غش نفسه مهين لها أن يحب ويكرم وتقوم بديع عن الداءات أسرق للخنا من السيد في مجراه لا يتقصر وتقوم مع هذا بأنك عارف كذبت يقينا في الذي أنت تقوم وما أنت إلا جاهل ثم ظالم وأنك بين الجاهلين مقدم إذا كان هذا نصح عبد لنفسه فمن ذا الذي منه الهدى يتعلم وفي مثل هذا الحال قد قال من مضى وأحسن فيما قاله المتقدم فإن كنت لا تدري fatilka musibatun wa in kunta tadri fal musibatu azam yace ya ne kunna wuta yana kona kansa amma hasken kuma yana amfanan wani kamar fitila ne inda zaka taba ta kona kanta take amma tana amfanan wani to karka zama mai wa'azin da yana kona kansa yana amfanan wani ka so zarta umarnin Allah ta ina za a daraja ka a girmama ka zama fasikin malami fasikin mai wa'azi ina za a daraja wurin da'ar Allah kana jinkiri wurin sabon Allah da alfasha kan ne a gaba gaba amma a haka kana riya cewa kai malami ne yace wallahi kai jahili ne kuma azzalimi a jahilin ma kai ne na gaba gaba idan ya zama wannan ita ce nasiha da malami zai wa dan uwansa to wajen wa za a fi shirya shi ma bai zama shirye ya ta za a fi shirya wani yana koyi da ayyukanka ne fiye da me fiye da abin da kake faɗa yace to a irin wannan ne ne wani baiti yace fa in kunta la zari fa tilka musibat in ba ka da ilimi babban bala'i ne wa in kunta tadri in ko kana da ilimin fal a zama bala'in ya fi girma sai Allah ya kama ka baka yi aiki da ilimin ka ba kamar yadda zo hadisin Abu Hurairah mutum uku da Allah zai fara gura wuta da su wani wani sa'ar din wannan Abu Hurairah da zo faɗa hadisin sai da ya faɗi ya suma. mutum uku mutum na farko mutumin da Allah ya bashi jarumta shi sadauki ne yana da ƙarfi Allah ya tambaye shi na baka jarumta kai jarumi ne mai kai yadda a duk inda ake yaki, sanda na je ne yaƙi fi sabi ne a sai ba don Allah yake ba sai Allah ta ala ce ya kake kai ne don a ce kai baka da tsoro to an faɗa ne sai a bai ayi umarni a jaji a jaji fashi cikin wutar nan. sai mutumin da yake mai kuɗi Allah ya ce na baka wadata ya kai da zuciya? ne a duk inda ake ciyarwa fi sabila na ciyar Allah ta ya ce ƙarya yake kayi ne don a ce kai ne kyauta ne ba don Allah kai ba fakat kila an faɗa fa umira bihi ila na sai a jaji a kai shi wutar jahannama to sai kuma malami mai ilimi wanda ya san qur'ani da sauran sai Allah ta ya ce na baka ilimi a duniya ya kai a ah, ai na yi ta karantar da mutane dare da rana na yi ta karatun qur'ani dare da rana sai Allah ya ce ƙarya kake yi kayi haka ne don a ce kai mai ilimi kai malami ne kai ma ma'aikacin qur'ani ne an faɗa sai a sa malaku su dauke su je fashi a wutar jahannama don la wani riba yake wannan shine hadarin da ke cikin ilimi in baka karantar da shi ba nan ma wuta ne gurgur man ka sama ilmal mutum yawmal qiyamati bil jami'in nari duk wanda ya koyi ilimi za a je fashi a wutar jahannama in ka karantar da shi ba don Allah ba na ma wuta gurgur kai zaka fara shiga wuta idan baka yi aiki da shi ba na ma wuta bulbul وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوطن كاتم ايوا ما تو بوتن gunki azaba da kai za a fara da kai za a fara to hadarin suna da yawa ka karanta kuma ya zama don Allah kuma kai aiki da shi kafin ka samu tsira gobe kiyama ubangiji ta ala ya kara mana tsoron Allah Allah ya ba mu tsira gobe kiyama wa wa baraka alaikum wa rahmatullahi wa Uh, yeah.